الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة اليوم uku a watan tara guda dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku da daidai da hudu a watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu lafiya ya raya mu ya kawo mu zuwa ga wannan lokaci da albarka na wata ramadan in ba yau yin gobe ta ala mu tashi ne farkon sura ta goma ita ce suratul yunus alaihi salam بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس ما لنك سوى أن كرا ومن سورة في كل مصائب الذي تستفن تفسيري بنصرنا ومن سورة سورة يونس وبعدين الكوربة يشي صبو ده ita ce sura guda ɗaya da ta kaɗaita da bayanin wata kususiya da mutanen annabi yunus suke da ita akan sauran al'ummatai al'ummatan da suka gabata mafi yawa idan suka kangare ma manzanninsu mafi yawa in sun kangare ma manzanni azabar allah in ta zo musu Allah hana su yake ba sa taɓa dawowa da baya su yi nadama su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da suka aikata amma mutanen annabi Yunus alaihi salam suna da wata kususiyya lokacin da ya kirawo su zuwa da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala suka kan gari kuma daga baya. sai suka dawo suka tuba zuwa ga Allah kuma wannan tuba ya musu amfani domin sun tuba ne kamun lokacin da tuba ba zai yi amfani ba shi ta aka kira wannan sura da suna sura yunus saboda bayanin wannan kusurciya ba ya tsaye da mutanen annabi yunus suke shi ne faɗin allah ne ke cewa falaula kanat qaryatun amanat فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الآية الدنيا ومتعناهم إلى حين wannan shi ne dalilin kiranta da suna surat yunus amma shi al'imakin ma'ashu yana ganin bayan wannan sai ce mafi bayyanar magana gurina an danganta wannan sura ne da cewa suratu yunus dan a bambance ta da yan uwanta guda hudu waɗanda suka fara da lafazin alif lamara daga ita wannan ya ka kira ta da suna yunus ta biye da ita aka ce mata hu ta biye da ita aka ce mata yusuf kaga a nan don a bambance ita wannan sura da kuma sauran waɗancan surori da suka biyo bayan guda uku na fata gani ya ce wannan shi ne dalilin da ya sanya aka kira ta da suna suran virus kina nan muna da abubuwa guda biyu da suka biyo aka kira wannan sura da suna suran virus sababi na farko saboda waccan kususiya da mutanen annabi yunus suke sun kangare ma Allah sun dawo sun tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da tuban yake da amfani kamun wato rashin amfanin tuban ya koci na biyu an kira sunan surar da surar yunus domin a bambance ta da sauran alif lamura da suka biyo bayanta sune ne da yusuf da kuma wato sauran surori da suka biyo baya na bayan wannan sura kamar surat ibrahim kenan da makamantar wannan sura makiya ce a ra'ayin jimhurin ba, kuma shi ne abinda aka yi ruwaya a mafi inganci daga abdullahi ta. imam suyuti ya hakaito cikin al'itikan fi ulumin qur'an wata magana daga Ba da yake ganin sura ce madaniya na ta sauka bayan hijira amma dai magana farko ita ce magana mafi rinjaye cewa sura ce madaniya ya zo gurin imamu Kutubi a cikin tafsirinsa daga abdullahi dan abbas yana ganin ayoyi guda uku a cikin wannan sura ayoyi ne waɗanda suka sauka bayan hijira shi ne faɗin Allah da yake cewa fa'in kun tafi shakkin min ma an zanna ilai fas'alin ladina unan kitabun min shafi malam ibnu wafiya ya kyau daga mukatin shi kuma ce ayoyi ne guda biyu daga ciki ko ne bayan kunta fi shakkin bilma an zanna ilaika ke zuwa aya da ta biyo bayan wa kuma yana ganin waɗannan ayoyi sun sauka ne a kan yahudawa da suke madina malam yana cewa waɗannan maganganu da suka ce waɗancan ayoyi madaniya sun samo asali ne zaton masu waɗannan maganganu cewa duk abin da ke cikin alkur'ani na mujadala da ahalin kitabi ina ganin bai sauka ba sai bayan hijira to amma wannan zato mala yake ba haka yake ko waɗanda suka sauka kuma na mujadala ne kan ahalin kitabi tun kamun hijirar manzan Allah suna da silma da garin makka zuwa madina saboda ka mafi ingancin magana a dunkule wannan sura makiya ana ta sauka ne kamun hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina wannan sura ita ce sura ta hamsin da ɗaya a jerin saukar surorin alkur'ani ta sauka bayan suratu bani isra'il kuma kamun suratu uku wasu cikin malamai ma na cewa wannan sura ana kyautata zaton ta kokare a shekara ta goma sha ɗaya bayan aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda abin da zai zo na bayanin wata aya wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra masatkum idza lahum makrun fi ayati wanda sura tana da ayoyi guda ɗari da tara a wurin mafi yawancin a na wurin al'imamu na ta abdullahi ibn kafir al-makki za a nan abu amur ibn al'ala al bakri da sauran ƙwarra'un uku guda uku asim hamza kitari dukkanin waɗannan ƙwarra sura tana da wannan sura tana da aya ɗari da ta amma gurin al'imam ibn amir shami tana da ayoyi ɗari da guda goma darussan da wannan sura take karantar da mu darussa ne masu yawa na farko ta fara da tabbatar da mangancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar bayani kan mu'jizar alkur'ani inda ta fara da kuraman baki waɗanda suke tabbatar da mu'jizar alkur'ani mai girma da gaskiyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ta biyo baya da tabbatar da manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da rushewar ko rusa tunanin kafirai na cewa ba zai yiwu allah ya aiko ɗan adam a matsayin mace abu na biyu surar ta tafi zuwa ga tabbatar da kaɗaitakar allah maɗaukacin sarki da dalilai da suke nuna wannan halitta da allah ya yi halittar sammai ƙasai yan adam da sauran dukkanin halittu Allah shi ne ma'alicinsu mai tsara musu al'amura can da kuwa shi ya alice su shi yake tsara al'amura kenan shi kaɗai ya cancanta kuma ya ba da umarni a kaga wanda ya tabbatar da kaɗaitakar Allah da bauta abu na uku sura ta yi magana akan yadda za a yi taro na alkiyama da yadda za a tattara mutane guri guda da kuma yadda za a ba wa kowa sakamako na abin da ya aikata don rusa shinshiƙi na shirka cewa duk wanda ya zo ma Allah ranar lahira da shirka wannan ya tafi Allah kiyar abu na hudu ƙarƙashin waɗancan dalilai na halittar ubangiji tsoron ta yi bayanin hikima ta yin sakamako da kuma tafsar yin sakamako da mun ba don akwai yin sakamako ba to da ayyukan da ake yi a duniya kenan za su zama ba su da ba. amma ta yi zama da, allah ya tsara za a yi takayya wanda ya abin kirki ya gani wanda ya mummuna mai man amina salihan falinafsi wa man asa'a fa'alin abu na biyar wannan sura ta zo da bayani na narku da masu inkarin tashin alkiya da bijire ma'ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da suke tabbatar da tashin alkiyama abu na shida sura tana faɗakarwa a kan cewa jinkiri da allah maɗaukacin sarki ya ba tare da gaggauto musu azaba ba a kowace hikima da su sanya allah ya haka ba wai kawai an yi haka ba ne an kyale su don wai ba a da damar da za a iya kama abu na bakwai surar tana yi mana bayani akan tunatarwa na abin da ya fada ma al'ummatan da suka gabata domin ta yi dogon bayani na al'ummatai tun da annabi nuhu annabi hud annabi salih da wasu daga cikin annabi ibrahim da ma wasu daga cikin wato al'ummatai na kafirai waɗanda suka kangare ma allah su wa ta'ala abu na takwas tsoron ta kawo jan hankali na yadda ya kamata ɗan adam ya ɗau izina da abin da Allah ya halitta a ban ƙasa ta hanyar ya ba da Allah ya ba shi ya tafiya a kan tudu da teku ya ga abin da Allah ya tanada na lukufi gabawa domin ya zai Allah subhanahu wa ta'ala tara ta yi bayanin alayen mummunai da kafirai a gidan lahira abu na goma rusa allantakar wani Allah ta hanyar bayanin cewa ba za su iya wadatar da ɗan adam da wani abu ba a nan duniya sanatana a gidan lahira abu na sha ɗaya tsoron ta yi magana akan tabbatar da cewa alkur'ani littafi ne saukake daga Allah kuma dalilai suna tabbatar da ƙaryar waɗanda ke ganin ƙwar'ani ƙagarsa aka yi. abu na sha biyu don tabbatar da ƙaryar sai tsoron ta kure da abin da ake cewa ta haddi cewa in sun isa a kan da a wanda suke cewa alƙwar'ani ƙirƙiro shi aka yi to su zo da wata sura guda kwatankwacin alkur'ani na sha uku sura ta yi magana a kan gargadi ga mushrikai a kan mummunan sakamakon ƙarshe da zai fada musu in suka ci gaba da karyata annabi muhammad da irin bala'in da ya fada ba al'ummatan da suka gabata waɗanda suka karyata manzanninsu abu na sha hudu tabbatar da gamewar ilimin ubangiji Allah ya san komai ya kewaye da sanin komai abu na sha biyar akwai bishara ga waliyan Allah masoya Allah a nan duniya da gidan lahira mana cewa Allah ne zai zama gatarsu kuma suna tare da Allah na sha shida akwai shi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da abin da kafirai ke faɗa a kan kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga dama da duk waɗanda ke ban ƙasa na ce su imani amma Allah bai ga dama ba akwai wata hikima kan abu na sha takwas surar ta tabbatar da gaskiyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar shaidar ahalin kitabi na tsora ta cike da tabbatar ma annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana daga abinda ya kamata a yi hanzari da shi abota ma'abota kwanto a wannan addini na musulunci shine cewa a kyale a su a yi musu uzuri kuma lallai duk wanda ya shiryu to shiryar dan kansa domin kansa za ta amfani wanda ya bauɗe ya bace shi ma bala'in kansa zai fada amma dai a ƙarshe sai allah ya yi hukunci ga waɗanda suka yi biyayya da kyakkyawan sakamako da waɗanda suka yi ɗaurin kai suka kangare da mummunan sakamako shi ne hutun wannan a dunkule su ne manyan darussa da wannan sura za ta karanta da bismillahir rahmanir rahim alif lam ra wannan lafazi kamar yadda muka shayin bayani a baya malaman tafsiri sun kasu gida biyu wurin tafsirin wannan lafazi akwai kashin farko da suke ganin ire-iren waɗannan lafuza da ake kira al'urufin muƙabba'a ko ba da bahaushe ya ce musu kura a bambaki su alif lamin alif lamin alif lamara da makamantansu suna ganin waɗannan harufa ne gaba ɗaya waɗanda babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah shi za su ce cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah madaukakin sarki shi ya ba wa kansa sanin da ake nufi da waɗanda masu magana ta biyu suna ganin suna da ma'ana waɗannan haruba suna da ma'ana to wurin bayanin ma'anarsu ne kuma suka kaso maganganu masu yawan gaske wanda mun yi bayani a farkon tafsirin suratul bakara sai dai daga cikin maganganu da malamai suka furin jayarwa shine magana da al'adun ibn kafir da kawo cikin tafsirinsa da ya hakaito wannan magana daga shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alayhi cewa waɗannan harufa suna tabbatar da mu'jizar alqur'ani kamar ana gaya makafirai cewa wannan alkur'ani Allah ya saukar da shi ne da waɗannan haruka idan kun isa kan da a wanda kuke yi cewa wannan alkur'ani ba daga Allah yake ba to ku ɗau irin waɗannan harufa ga su kuma ku zo da wani zance wanda yake tattare da fasaha irin alkur'ani ba ku zo da zance wanda yake tattare da fasaha da balaga irin alkur'ani mai girma idan za ku iya zuwa shi, wanda kuma na waɗancan zamani ma da suke da awa suna da fasaha sun kasa zuwa da wannan zancen kaga ashe na wannan zamanin kenan min babu aula su kasa zuwa da wani bayani irin na alkur'ani mai girma na fata gani dalilin masu wannan magana suka ce shi ne kamar yadda muka bayani a baya duk inda waɗannan arufa suka zo a cikin alkur'ani za ga ɗayan biyu ne, ko dai bayan su kai tsaye ayoyin da za su zuwa baya suna magana ne a kamar alkur'ani kai tsaye alif lamin zalikar kitabu alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج كائتا كنت ونم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين suka ce wannan shi ne dalilin da ga ayoyin da za su biyo baya bayan wannan harufa kai tsaye magana ce kan alƙur'ani wannan shi ne kashin farko ko hali na biyu za ka ga za su magana kan wata manufa daga cikin manufofin da alƙur'ani ya zo ya tabbatar da shi ko dai ta yi bayani akan kasasun qur'an kista kissa ta alkur'ani kuma manufa ce daga cikin manufofin alkur'ani don haɗa hujjin suna kamar ka ha ya aini fad bai biyu baya ذكر رحمة ربك عبده زكريا ألف لام ميم غلبت الروم kaga bayani ne kan me wani abu da ya faru na mu'jiza ko na tarihi da alkur'ani ya zo domin ya tabbatar haka nan ko dai wani darasi daga cikin darussa na alkur'ani kamar nun wal qalami wa ma yasturun wanda kuma yana tabbatar da azama da girma na Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wannan shine na dalilin abinda ya sanya idan waɗannan arufa sura ta buɗe da su za ka ga abin da ya biyo baya yana magana kan alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya ce cewa tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyin littafi ne mai tarin hikima tilka ai haziki waɗannan amma sai aka yi amfani da nuni wanda yake na nesa ba ce haribi ba suka ce domin tambayi a ja hankalin ɗan adam shi ɗan adam da kake gani galibi faɗakar da shi yakan sa ya mai da hankali kan musamman in an yi amfani da lamiri na nesa yanzu ko kuna zaune ne kuna hira sai ka ce da wani kaga wannan abu ya yi kaza ya kaza ba lalle ne bai da kai saboda wannan abin da kace ya nuna abin ku sai ko mai da abin ba zai ga amma kana cewa kaga wancan abu nan ta ce za ga ne ya bar abin da yake ya ɗaga kai domin kada a yi ba shi inda ya ɗaga kai ya duba abin mai yiwa abin zai iya bota shi ta ƙwar'ani yake amfani da nuni na nesa ya ce tilka waɗannan ta aka ce zalikan kitabu ai hadar kitabu amma ka ce zalika wancan littafin don a ja hankali kina an yi amfani da turka su ma waɗannan ayoyi ko waɗancan ayoyi ne na littafin Allah wanda yake tattare da tarin hikima amma ana nufin waɗannan ayoyi ne na littafin Allah wanda yake tattare da tarin hikima da hikimomi baki daya lafazin ayatul kitab wasu malamai na cewa ayatul kitab idafa alan bi ma'ana min ma'ana tilka ayatun minan al-kitab waɗannan wata ayoyi ne daga littafin Allah me ake nufi da littafi anan alif wallahu na ahad ne ana nufin littafin alƙur'ani sai ma bai suka ce kenan ana nufin ayoyin da suka sauka a wannan lokaci har zuwa lokacin da wannan sura ta sauka ana nufin su mana waɗannan ayoyin gaba ɗaya ayoyi ne daga wannan littafi na alƙur'ani suka ce ko kuma ya ɗauki ayoyin da wannan sura ta kunsa ana ayoyin da suke cikin wannan sura ayoyi ne daga littafin Allah alkur'ani ina fata gani mana shine ma'ana tilka ayatul kitab mana waɗannan ayoyi ne daga littafin Allah al-hakim littafin da yake mai tattare da yawan hikima da bayani ma'ana al'akin ai al-muhkam shi ne wanda bayanansa suke a fili filla filla al-mubayyan wanda bayanin sai fito fili alladhi la yadkhuluhu shakkun wala ya'tarihi kadhibun wala talaqu shi littafin da ko ayoyin da ko kwanto ba zai shige ta ba haka nan ƙarya ko tufka da warwara ba za ta bujiro ga wannan ba shi ta ma Allah yake cewa la ya fihi al-batil min bayni yadayhi wa la bi khalfi wannan aya da Allah yake tilka ayatul kitabil hakim lafazan al-hakim ya tabbatar mana da cewa ashe al-qur'ani littafi ne wanda yake muhkam ma'anar muhkam littafin da bayaninsa ya fito fila-fila dalla-dalla komai da tsikancin ka maka bayanin za za ka fahimta na fata gani to wasu cikin malamai na cewa idan muka kalli ayoyin alkur'ani kamar da na sha yin bayani in ka kalli ƙur'ani gaba ɗayansa za ka ga wasu ayoyin sun siffanta su da cewa mukam gaba ɗayansa ke kitabun ƙoƙace آياته ثم فصلت قال آية تلك آيات الكتاب الحكيم فإذا آية تكفر القرآن قباء إيدا وانا مي أكي نفي سكتي أن تكفر كاجم الشوى محكم لي لأنه للتافي سوى الشيء للتافي متفق لا يكذب باب وباب هو ان تاسو ګورئ دا که راو اته اتفاقی تتره دي با اند ونوي هیڅ کارو د ونوي لا بدانګل سو دا که تاسو تا يلا من باه غير تفاش ولا ينقض بعضه بعضا كان هو نساشي باه وروري ونساشي ko da kana ganin wani abu ya warware wani abu sai ne kake ganin haka da mun shayin bayani a nan daga an ma bayani za ku ba mu maganar wannan turka da warware wani wurin kuma za ga ƙur'ani ya siffanta shi wannan littafi na alƙur'ani da cewa gaba ɗayan sa muka sha da ne Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mazani to a nan kuma an siffanta shi da cewa mutashabih ne a nan ma'ayin mutashabih shi ne yushbihu ba'aduhu ba'adu sashin da ya yi kama da sashi fil kamali wal jaudati wal manafi wal azama sashin da ya yi kama da sashi wurin amfanar wurin ƙayatarwa da birki wurin amfani wurin girma daga ayar da ka ɗauka tana tattare da wannan daraja a cikin alkur'ani duk surar da ka ɗauka za ga akwai wani abin da tauri kaga nan ƙur'ani sashin sa yayi kama da sashi a nan wurin waɗannan amfani sai siffa ta uku wasu ayoyin qur'ani kuma suka siffanta wani ɓangare na qur'ani mutashabi wani ɓangare na qur'ani muhkam to a nan, wannan siffa ta ku ba ta da alaƙa da tafofin baya siffa ta farko muhkam ana nufin gaba ɗaya ƙwararren muhkam ne saboda mutafakun ne ba inda wani yake warware wani shi ma tun da aka ce gaba ɗayansa mutashabih ne ma'anar shago a nan kamance teniya da ya yi kama da sashi wurin cikar kamala da ƙayatarwa da kuma mai amfanin to amma nan da aka ce ɓangaren sa mutashabin ɓangaren sa mukkam nan kuma wata ma'ana ce mun karanta cikin sautin al'imra wanda dai an zala alaikar kitaba minhu ayatun muhkamatun wannan Umar kitab wa ukharu mutashabihat to a nan kuma muhkam su ne ayoyin da ba sa buƙatar wani bayani wani dogon bayani ana karantawa za ka fahimce mutashabih kuma a nan su ne ayoyin da suke buƙatar bayani kamar ayatul sifat ayoyin da suke magana kan sufofin ubangiji da wasu daga cikin abubuwa da suka shafi gaibiya gaibu waɗannan suna buƙatar wasu sai an yi ƙarin bayani a nan ce na ana nufin ta shabuhi a nan na rikitarwa idan mutum ba ya da wato kadam a cikin ilimi zai iya zaɓi shi yasa ma Allah madaukakin gaske yake wa ma ya'lamu ta'wilahu illa kamar da muka bayani a darasin da ya gabata to wannan aya ta tabbatar da cewa kenan qur'ani muhkam ne shine dukka ke kitabil hakim waɗannan ayoyi ne daga littafin Allah waɗanda suke tattara da bayanai filla-filla dalla-dalla waɗanda ba ka buƙatar sai an yi maka dogon bayani na أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسان madaukakin sarki ce a kana lillahi ajaban an auhaina idanar rasulun minhum shin yanzu mutane za su dinka mamaki wa'ayi da muka yi zuwa ga wani mutum daga cikinsu don ya gargaɗe su an anzirin na muka umarce shi da cewa ya gargaɗi mutane waɗanda suka kangare ma Allah wa bashirin nabila amanu kuma muka ce ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidqin inda rabbi tabbas suna da wasu ayyuka waɗanda suke tabbatattu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu shin wannan abin mamaki ne istifami ne a nan na al'inka Ba na bai kamata mutane su mamaki ba don mun aiko wani ɗan adam a matsayin ba ruwaya ta zo daga wato abdullahi da abbas cewa kafuran kwarai shawa lokacin da allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi muhammad sallallahu da wasallama larabawa sun yi inkarin wannan har ma wasu daga cikin suke cewa Allahu azamu min an rasu rasuluhu bashar mislu Muhammad ai Allah ya girmama ya ɗaukaka, Allah ya ɗaukaka da kasancewar a ce manzansa ɗan adam ai Allah ya karfin ya turo mutum a matsayin manzo sun suna ganin ba zai yiwu ba shi ne da yake a kanarin nasi ajaban shin yanzu wa'ayin da muka yi ma wani mutum daga cikin mutane shin ya zamo abin mamaki ga wannan mutane mana bai kamata wannan wa'ayi da muka yi ma ɗan adam daga cikin mutane maka umarce shi ya gargade ya kuma yi musu bishara da ya kamata wannan ya zamo abin mamaki wato a gurin mutane domin me domin ai ba shi ne farau ba kamun shi ma mutane aka tura ma al'ummatan da suka kamata, a shaida ba zai yiwu ba kenan al'ummatan da suka gabata da Allah ba zai tura musu yan adam ba matin da Allah ya tura musu yan adam ya tabbata kenan Allah maɗaukacin sarki yana turo manzanni ne daga jinsin mutane ina fatan gani ba da kenan a kana ajaban lillahi i'a'un alquran yanzu wa'ayin da muka yi na alquran zai zamo abin mamaki wurin mutane idan rajulun minhum zuwa ga wani mutum cikin su bi inzarihim iqaban la muka umarce su ya gargaɗe su akan hukumar Allah alama asiri akan sabon da za su yi ma Allah mana bai kamata wannan wa'ayi ya zamo abin mamaki ba lafazin an au'aina masdarun ne al-mu'awwal idan ka juya shi zai zamo a kana iha'una basharan akala iha ulalin nasi ajaban ko akala linnasi ajaban iha kuna ila rajulun minhu shin yanzu wa'ayinmu zuwa ga wani mutum daga cikin 'yan adam zai zama abin mamaki ga mutane mana ne kamata wa'ayin da muka yi wani ɗan adam ya zama abin mamaki ga mutane domin kamun shi an turo wasu yan adam ɗin da yawa zuwa kuma al'ummatai daban-daban wanda wannan ɗan adam da muka turo muka ce an an zirin nasa ana ka gargaɗi mutane kada su saba umarnin Allah wa bashirin ladina amanu haka nan ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahum kadama sidqin inda tabbas kyakkyawan sakamako na ayyukan da suka aikata ya tabbata gare su a gurin su lafazin kadama sidqi wasu malamai suka ce abinda ake nufi ai anna lakum ajran hasanan ma qaddamu min al a'mal anna lakum kadama sidqin ai anna lakum ajran hasanan lalle tana da kyakkyawan sakamako mai kyau na lada ma qaddamu min al a'mal saboda abin da suka gabatar na kyawawan ayyuka wasu na ganin ai anna lahum sabiqu sidqin fil law'il mahfuz mai da saada ma'ana hakika kyakkyawan sakamako na arziki ya tabbata gare su a lauhin makuzi dama cewa su yan aljanna ne bayan allah ne na kwarai wani suka ta abinda ake nufi anna lahum qadama sirqin ana nufin annabi muhammadu sallallahu wa sallama zai zama mai ceto gare su ranar lahira mai mamu tabari da wasu cikin malaman tafsirin sirrin ya da ma'ana ta farko cewa anna lahum qadama sirqin ay anna lahum jazaa'a amali sadiqin lallai suna da sakamakon kyakkyawan aiki na kwarai inda rabbihim a gurin ma'ana ubangijinsu Allah zai ba su kyakkyawan sakamako Allah ya sanya mana Allah ce kalal kafiruna sai kafirai suke cewa inna hada lallai wannan mai wa'azin lallai wannan mai gargadin abu Allah da zahirin mubin wallahi mai sihiri ne kuma wanda sihirinsa ya bayyana kowa ya gane cewa masihirci ne domin ga shi na sihirci mutane da iya bayani a wata kira'a ƙalar runa, in haza na haza la sihirin mube kafirai suka ce lallai wannan zance na alƙur'ani sihiri ne wanda yake wato mabanci za mu ga waɗannan kira'o'i guda biyu kira'ar jumhur la sihirin mubin da kira'ar ibn kasir da asim da hamza da kisa'i la sa'irin mubin da babu kawai ɗaya kira'ar za ta fassara ɗaya wannan kira da aka ce inna hada la sa'irin mubin lallai wannan manzan lallai wannan mai gargadin wa suke nufi annabi muhammad suna alaihi wasallam mai sihiri ne kuma sihirin nasa ma mabagi waccan kira'a kuma lallai wannan zancen alƙur'ani ke ba, sihiri ne wanda yake mabayyani wurin ɗauki hankali kaga ɗaya lazumin ɗaya ne wane ne ya zo da alƙur'ani manzan Allah kenan a kira'ar cewa wannan mai wa'azin matsafi ne kaga sun karya shafi sun karya ta abin da ya zo haka ne a kira'ar kuma lallai wannan bayanin sihiri ne sun karyata abin da manzala ya zo da shi karyata abin da manzala ya zo da shi karyata manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce shi na إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض للي أبنجدوا شيني الله وان يعني السيستم كثير في ستة أيام تجون كواليكي الله ثم استوى على العرش سألن يديديت بسأل الأرش ديديت وان ديديت يدبر الأمر shi yake tsara dukkanin lamura ba min shafi'i babu wani mai ceto da cetonsa zai yi amfani illa min ba da izini ta bayan izinin Allah subhanahu wa ta'ala zalikumullah wancanan ku mai wannan siffa shine Allah rabbukum ubangijinku maƙajin fa'abuduhu ku bauta ta masa ta tazakkaru shin wai ba za ku yi tintintini ba ne ku kila irin waɗannan ɗumbin ayoyi da allah maɗaukacin sarki ya tabbatar gare ku a cikin wannan ayoyi lafazin inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam lallai ubangijin ku allah shine wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida wasu ayoyin suka nuna jama'a abin da ke tsakanin sama da kan wala kad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam ika mun halicci samai da kasai da abin da ke tsakanin su cikin kwana shida wannan kwana shida wasu malamai suka ce tsawon kwanaki ne daga irin kwanakin nan namu na duniya mana kwana shidan nan daga cikin kwanakin duniya da muke ciki mana a waɗannan kwana shida allah maɗaukacin sarki ya halicci wannan sammai da kasai da abin da ke tsakanin su suka ce dalili saboda ya zo na kira wala ko khalaqnakum inna rabbakum allahu alladhi خلق السماوات والأرض في ستة أيام ستة أيام بشرة suka ce idan na kira ta zo akan ɗauke ta ne kan abin da yake sananne kuma abin da yake sananne a wurin waɗanda aka so kama alƙur'ani idan aka ce yau shine ana nufin mai yini rana ta hudu ta faɗi dare ya yi gari ya wari an samu yawon wari to haka ce sittatu ayyam kenan daga cikin kwanakin duniya ina fagan gani wasu malamai tafsiri suna cewa kwana shidan nan ana nufin kowane yini daya daidai yadda da shekara ko saboda ayat da Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta lallai yin ɗaya a gurin ubangijinka daidai da shekara dubu daga wato littafin da kuci ina fata an gani to amma mabirin jihar magana shine dai waccan magana ta farko allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kasai a kwanaki shine daga cikin kwanakin duniya farko waɗannan kwanaki shine ranar lahadi aka fara halitta ƙarshe kuma halittar ƙarshe shi ne annabi adamu shi ne aka halicce shi shi kuma ranar juma'a a wannan sa'a ko bayan la'asar a wannan sa'a ta juma'a wanda shi ne halitta ta ƙarshe da aka halitta bayan halittar komai da komai a kwana shida شبه فعلا دي يجلو أكبر ويقول هو يفكر أما يا أيوان لذي أفرادك الشدع لم يكن يقول أبو يا عمال يتجرس قل أبو سنو أحمد وما يعرف بيان الرؤى أنه فعلا شدع شدع أولوري أسورة فسط نسيسي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين malamai suka ce kwanaki shida na kwana hudu biyar shafi kana kwanaki biyu ne suka shafi kana wani a inda kuma tattalin da billabi kalakal arza fi yau mai shi yanzu kun kwa kafin shi ne masarkin da ya halitta kasai kasa a kwana biyu wata nuna da lahu andada har ma ku kai ga yi masa kishiya zalika rabbul alamin wanda yayi wannan shine ubangijin da waje ala fi arawa sai min fawqiha ya sanya duwatsu a saman wannan kasa din wa baraka fiha ya sanya dukkan wani albarka da cikin cikin kasa wa qaddara fiha aqwataha ya tsara dukkan wani abinci da arziki da ɗan adam za su amfani da shi a cikin ban shi ma a kwana biyu shi za ta biya an sa ake ayya cikin ke wuri kenan an halittu ƙasa, kwana biyu an saka duwatsu da duk abin da kasa suke da bukata na arziki da ɗan adam da kowa a kwana biyu a kwana kuɗi ke sun masawa ila sama sannan Allah ya nufi sama wa iya dukkanin tana a yaƙi fakada da awalin arzik ya ɗaukan aukar ya ce da ita da kasa ku taho kuna masu biyayya ko ku taho ma don dole kana ta a sai na fari'i fakazahun da sama a samawatin iyomai su mata Allah ya tsara su ya raba su suka zamo sammai guda bakwai a kwana biyu kaga an samu kwana nawa kenan kwana shida ina fata gani shi ne ma'anar inna rabbakum Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Allah ya ce summa tawa 'ala al-arsh ka'annan ya daidaita bisa al-arshi daidaito irin wanda ya dace da Allah subhanahu wa ta'ala lafazan al-arsh wata halitta ce daga cikin halittun ubangiji Allah kaɗai ya san girman halitta tana da matuƙar girman gaske a wurin ahlus sunna wal jama'a ire-iren waɗannan ayoyi suna imani da cewa bi annallaha mustawi ala al-arsh istiwa'un yaliqu bi jalalihi suka ce Allah maɗaukacin ɗauki ya daidaita bisa al'arshinsa daidaito wanda ya dace da matsayinsa da darajarsa bai kuma yi kama da daidaito na 'yan adam tun da zafi bai zamo ɗaya ba siffa ba yadda za a yi ɗaya na fata gani ba yadda za a yi aiki ya zama ɗaya yanzu ɗan adam ya san zatin ka ba irin da dukiya ba ne zatin dukiya da wani zatin ka daban amma dukiya tana ji ya yadda tana ji tana gani ya yadda tana gani amma jin ka irin nasa ne ya sama irin nasa wani lokacin ma ganin ta ba irin nasa ne ina fata gani to wannan ma a halitta to haka nan kuma tsakanin ma'aliki da halittarsa shi a akwai bambanci sai ka ce kenan Allah ya daidaita bisa al'arshinsa daidaito wanda ya dace da cikar ikon Allah subhanahu Kuwa ta'ala kuma ba tare da an kwatanta shi ba ba tare da an juya ma'anarsa ba a akan imani da shi kamar yadda yudabbiru al'amara Allah madaukakin sarki shi yake tsara ma halittu baki daya wato al'amura tun waɗannan abubuwa da kaga na faruwa ban kaza tsarin ubangiji shi na laifin layar abu da wa'azu misalin rabbatin fi samawa wala fil ardi ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله babu wani abu da yake iya cewa gabarin cikar mulkin gabarin tsarin Allah wannan abu a tambaye ko a tarbai kankani ne ko mai yawa ba sai yana wurin Allah maɗaukakin sarki cikin littafi Allah ya fi shi kenan babu wani abu da zai faru a ban ƙasa ba tare da tsarin ubangiji shi ne ma'ana yin da شراء نوره شتوى وما تسكن من ورثة إلا يعلمها كي يبني ربما يمشي كما أتي على يا ياسر وما تسكن من ورثة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ما وتقوى هذه لا أتونك فأليبرك سكوت أتي أن لا يتجد ولا رطب ولا يابس باب هو نحو لذيذ مدينين أتي أن لا يتجد كما يتجد مدينين باب عبد لذيذ مو مستشي في أن لا يتجد كين يزم مستشي ولا يرى نولا شكال الدين من الله سبحانه وتعالى أكاد أكاد شيئا الله شكو قال وقد أدب دكا من الأمور kenan da rayuwarka da numfashinka da arzikinka tsera annan Allah وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها babu wata rai mai numfashi a ban kasa ba sai an zikinta na annan Allah subhanahu wa ta'ala akan haka kenan karka da mukanka ina fata an gane abinda Allah ya rubuta ma ka samu wallahi ka samu abinda aka rubuta ba za ka samu ba kowa ya zo hannunka ba za ka bane yana iya zuwa hannunka ya lalace yana iya zuwa hannunka ya kwaci yana iya zuwa hannunka ya faɗi saboda Allah bai rubuta hakkin ka ina fata an gane Allah ya ce ma min shafi illa min ba da izini babu wani mai ceto a ranar lahira sai bayan izinin Allah subhanahu wa ta'ala filin kiyama babu wanda ya isa ya ceto sai Allah ya ba shi wannan dama ya tabbata a baya cewa ceto yana da sharuɗa kusa sharaɗi na farko Allah ya ba da shi ma min shafi'in illa in ba da yin babu wani wanda ya isa ya tashi a filin alkiyama ya ce zai yi ceto sai bayan ya samu izini daga Allah man zallabi ya shawo inda hu illa da yake na biyu sai an yadda da wanda za a ce wala ya shafa'una illa liman yarsa ba su yi sassin ceto ga kowa ba sai ga wanda Allah ya zai shi za a wani ya haɗe waɗannan abubuwa guda biyu يجي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذا الله يبارك إذني أي شيطان كوند الله يقدام أشيطان ويرضى وقال الله يبارك وقوة ولا يرضى لعباده الكفر Allah bai yarda mu bayan da shi kafira wannan aya tana tabbatar da kenan babu wani wanda ya tsaye ceto a gaban Allah su subhanahu wa ta'ala sai bayan izinin Allah zalikum Allah rabbukum fa'budu wancanan ku wanda ke tattare da wannan safa ne Allah ubangijinku matsajinku ku bauta sabon afala ta zakaru Allah ya ce shin ba za ku tuntunci ne ba ma'ana ba za ku ɗau wa'azi ba daga wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ku san cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba ƙarya yi ba na إليه مرجعكم إليه مرجعكم جميعا السلام عليكم اهلا وسهلا بك ايها الوديع اهلا وسهلا في uwa a kan da cikin Allah ya yi tare da sauran to wannan yana cewa a kan cikin addu'a halin da yake ciki na rayuwa da masu hali irin nasa Allah mai da su da su Allah mai kurkuki ya yi musu baki daya dukkan damuwar da muke ciki a wannan ƙasa baki daya Allah kai